يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم شدة وتر رمضان بأي هجرة من الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara biyu, daidai da sha takwas ga watan april 2021 a yau asabar da izinin lahi ta'ala za mu yau lahadi shi ne shida ke nan lahadi shida ga watan ramadan ba da hijiratun nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi auratayya da kuma karewan ajalin auratayya ma'ana saki Allah mai girma kuka yi sanya mana sura mai zaman kanta da ake cewa suratul talaq to muna so mu yi hange wayansu abubuwan da suke sabbaba saki amma kafin nan mu ji ayan farko a suratu Bala. Allah mai girma kuka yi ce ya ayyuhan nabiyyu بسم يا أيها النبي إذا فطلقوهن لعدة فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن

سبيلا لا سبيل أن الله يحدث بعد ذلك أمرا هنا آية farko kenan cikin سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأهقوا العدة يا أيها النبي يا كي النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النساء idan har an yi aure sannan kuma kuna so ku saki mata wallati fatalliquhunna li'iddatihinna a sake su daidai yadda za su fara idda mana saki na sunna shine kasance miji ya saki mace a cikin tsarkin da bai sadu da ita a ciki ba kuma kada ya sake ta tana cikin jinin al'ada fatalliquhunna li'iddatihinna yalla Allah ce wa ahkul idda kuma a kididdige iya period da ta yi Allah ce rabba rabbakum ku ji tsoron Allah mahalicinku idan an yi saki la tukhrijuhunna min buyutihinna kada miji ya kuskura ya ce zai fitar da mata daga ɗakinta mana ya sace ka kuma ya ce ta tafi gidansu a can ta ƙara idda ta wannan la ya واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن kada ku fitar da mata daga ɗakunansu gidaggajinsu wala ya kurujina Allah ce su ma mata kada su fita mana Allah ya hana maza su kori mata matan ma Allah ya hana su kada su fita da wannan an yi saki kenan tana nan a ɗakinta har zuwa ta ƙara idda wannan shine hukuncin Allah mai girma da baka wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyina sai dai ta zo da alfasha wanda take bayyananniya to shikenan an sake ta sannan kuma tana gayyato wani gidan mijin nata a lokacin zai iya sallama ta koma gida Allah mai girma da kuka ce wa tilka hududullah wayannan sune dokokin Allah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa to duk wanda ya ƙetare dokokin Allah kam ya zalunci kanshi la tajri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra baka iya sani ba yana yawa bayan an yi saki kuma Allah mai girma da kuka ya sa su daidaita hikiman haka sai kasance mace tana nan ɗakin da aka sake ta saki ya kasu kashi kashi lura da za ta iya dawowa ko ba za ta iya dawowa ba akwai saki raji'i sannan kuma akwai saki ba'ini raji'i ne saki ɗaya ko saki biyu sakin da bai kai uku ba da wannan Allah mai girma da kuka suratul baqara yace mana at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan saki ana yin shi kashi biyu ne mana sakin da ake iya kome at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'ruf idan an yi saki to a rike da kyautatawa ko kuma an cika naukun autu sirihun bi ihsan ko kuma a yi saki tare da kyautatawa in ya zama saki ɗaya saki biyu wani ana ce mai raji'i amma ya kasance ya kai saki uku to shi kenan an yi baran-baran kenan ya zama ba'in bai nuna alkubara ko kuma a yi saki raji'i saki ɗaya tak amma kuma bai dawo da ita ba har ta ƙara idda domin shi ma aure ya ƙare in ana so a bayar da auren dole sai dai da sabon sadaki da wannan kenan sai zama saki za a iya komai a cikin shi in ya zama ɗaya ne ko saki biyu abinda nake so mu tattauna a nan shine abubuwan da suke kaiwa har a yi saki muna tare da wasu abubuwa kamar guda hamsin da suke iya sabbaba saki a cikin al'umma Wani dai mun ɗauka Allah mai girma da kaka ya tabbatar mana ana aifaki da ayat da aka fara karanta mana ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa da fadin Allah mai girma da at-talaqu marratan da kuma fadin Allah mai girma da ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرهوهن سراحا جميلا سكي كبتني أنا يوشي ممثلينشي يا بادا قوبا إن بزائي زمابت وأيفك إن زابنا متين توشيني أول شيء جاو سكي أقول أبوه عامة wanda suke na gama gari akwai abubuwan da suke ta ɓangaren su mazan akwai abubuwan da suke ta ɓangaren ku mata sannan kuma akwai ɓangaren iyaye da dangi to abu na ɗaya da yake iya sabbaba saki shi ne rashin sanin manufan yin aure mutum bai san manufan aure ba ya tashi aure to daga san saɓani ya faru zai ce ya sake ta sakin kuma ya zama saki uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tazawwajul walud al walud fa inni mukafirun bikum al anbiya yawm al ku auri matan da suke son ku suke son su kuma mata masu yawan haihuwa domin manzon Allah sallallahu alaihi zai alfahari da yawan al'ummar shi gobe kiyama to sai zama mutum bai san manufar da zai aure ba to zai zama kenan abu ɗan ƙanƙani zai iya cewa ya sake ta al'amari na biyu su mulkiyari inda mara ita matan da za a aura ta yi zaɓen timin dare ko kuma shi ɗin ma ya yi zaɓen timin dare to zai zama ba za a daidaita ba ke ita ta ɗauka za ta zaɓi mutum ne wanda yake mai addini alhali kuma ba shi da addini ko kuma shi din ya ɗauka ita tana da addini alhali ba ta da addini to wannan zaben tumin dare abu na biyu kenan yana kaiwa ai ne ai saki al'amari na uku da wannan al'amari na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ana auren mace dan abubuwa hudu na ƙarshe sai ce ana auren ta dan addinin ta fasfar bi zati dini taribati yadaka to sai ta yi rashin sa'a sai ta yi zaben tumin dare to sai zama kenan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aure bai kai ko ina ba ya lalace abu na uku da yake kawo saki abu ji lada ma auki kilahuma ya zama ɗaya daga cikin yana da raunin addini imma shi mutum ne ke da raunin addini ko kuma ita matar ce take da raunin addini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawjuhu duk mutumin da yazo sai aka aminta da dabi'un shi da addinin shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar mai to ita ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba ma abokiyar addini to sai da maina ba shi yana da addini ita ba ta da addini ko kuma ita ce mai addini shi ba shi da addini wannan yana iya kawo lalacewa aure abu na hudu su'ul khuluq bainal zawjayn ya zama su biyun ko ɗaya daga cikin su yana da mummunan hali ita ta ɗauka yana da kyakkyawan hali ta so shi ta aure shi sai kuma daga baya zai nuna cewa fa shi halin shi ga yanda yake ko kuma shi din ne ya ta fata zato amma kuma tana da munanan halaye to kuma ba zai zama da ita haka ba dole sai an afkar da me sai an afkar da saki wannan abu na hudu kenan da yake sanya saki suqul khuluq bayna zawjayn abu na biyar adamun nabarati shar'iyya rashin hange irin na shari'a a lokacin auratayya wannan shi ma yana sabbaba a afkar da saki donan kenan dole in za a yi aure a duba dokokin shari'a yaya shari'a ta sanya to da dama za a samu mutum kawai yana son yarinya sai a ce a yi aure alhali kuma ba a bi dokokin musulunci a wurin ba to rashin lura da dokokin shari'a yana kawo lalacewan aure ya zama ya aure ta amma baya ciyar da ita baya tufatar da ita kuma yana jiggarta kullum duka duka kullum zabi-zabi. wannan aure ba zai yi haka ba abu na shida kambun baka ko kihiri. ya zama an aure ta sai kuma ka ce ga wata za a auro tana da ƴar uwa kenan ko kishiya to yana in babu imani ita uwar gida za ta shiga ta fita akan cewa lallai sai ta fitar da mai amarya ko kuma ita amaryar tun kafin ta shigo ma za ta yi za ta shiga ta fita a kan lalle sai ta fitar da wa uwar gida to lalle bokaye suna da tasiri wajen raba auratayya daban-daban da wannan kenan wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr da wannan zuwa gurin boka haramun ne in an aure ki sannan aka ce kuma ga wata za a auro ta yadda da kaddara bi iznillahi ta'ala zai zama arzikin ki naki ne naka ma naka ne sannan kuma babu wanda zai ci miki arziki har sai kin cinye arzikin ki kakaf babu wanda ya sai bayar sai Allah babu wanda ya sai hana fi Allah Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta daga cikin abubuwan da yake kawo saki abu na bakwai kasratu takalifil mahal wal ziwaj ya zama an yi auren sannan kuma ta tsora miji sai ya kama gida sub content sai ya kama gida mai iri kaza da kaza sai kitchen din an yi mai tiling daga ƙasa har zuwa sama sai an kawo washin mashin sai an kawo kaza sai an kawo kaza shi kuma ba zai iya ba to dole a ƙarshen ƙarshe ya ce yayi ne yayi saki tsorawa mutane abin da ba sa iyawa yana iya kawo ciki ko ita matan ta ce lallai sai an siya mata a tamfa iri kaza iri kaza da sallah fa ita ba za ta sa a tamfan da bai kai na dubu goma sha biyar ba ba za ta sa a tamfa ƙasa da naira dubu ashirin ba ba za ta sa a tamfa ƙasa da dubu hamsin ba to shi kuma duka duka kuɗin da yake da shi da ɗan kuɗin da za a yi cefane ne bai wuce dubu sha biyar ba ita kuma yanzu tana mai lissafi ba za ta sa a tamfan da ya gaza dubu hamsin ba to akwai matsala gurin ke to daga nan daga nan dai sai a ce an saki ta ta koma gidan baban su abu na takwas muna so mu kirgo abubuwa hamsin yana yiwa yana iya faruwa a gidaddajinmu yana iya faruwa a gidaddajinku yana iya faruwa a ƙasarmu yana iya faruwa a unguwanninmu abu na takwas intijaru talaqi bayna al-aqarib wal usra ya zama familin kanshi family ne da suka shahara da sai shi mai gidan ya aura ya saka ya sake aura ya saka ya sake aura ya saka kuma ya'yan suna kallo a ita ma babar an aure ta an sake ta ta sake aure an sake ta ta sace aure an sake ta yarta babba ma an aure ta an sake ta an aure ta an sake ta an aure ta an sake ta dan shi babba ma yayi aure ya saka ya sace aure ya saka ya sace aure ya saka wannan sai zama jinin gidan kenan sai ke tunda kakan shi ma yayi aure kaman guda goma baban shi ma haka kusan goma sha biyu baban cikin ta yi aure kaman guda shida zuwa bakwai to sai zama ya zama jinin gidansu kenan intisharu talaqi bayna al-aqarib wal usra mimma yusabbibu ta'awud ahad az-zawjayn ala talaq idan gidansu daman an saba saki ya bi jinin jikin shi ko daman an saba sakansu a gidansu sai ce yanzu a gidansu akwai mata shida zuwa bakwai da aka sake su ita eh, duk wanda za ta yi aure ita ma tana so ta je gidan miji a sake ta nan ta dawo sai ta dinga ma miji rashin mutunci Allah ya kiyaye mu wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sabbaba saki abu na tara musamman ta bangaren maza alhurubu min almas'uliyya shi miji ya dinga guje ma ɗawainiya ce to fa yanzu shi zai dinga cefane shi zai dinga samo ruwa shi zai kawo itace shi zai kawo gawayi shi zai refilling gas in babu duk abubuwa shi zai biya hayan gida duk ɗawainiya rashin lafiya shi ne to zai ga abubuwan sun mai yawa to zai nemi sauwaƙa wa kanshi sai kuma ya ce ya sake ta alhuruhu min almas'uliyya mutum ya ce ya guje ma ɗawainiya na auratayya mu sani cewa duk ɗawainiya na mace yana kan miji ne duka abin da ya shafi ciyarwanta tufatarwanta gurin zamanta da wannan Allah ya ce mana askinu hunna min haitu sakantum min wujidikum ku zaunar da su gurin da kuka zauna gwargwadon karfin su to sai zama baya bukata haka ya yana ya fi bukata ya zama ita ce take da gidan ba sai ya biya ni kuɗin haya ba to irin wannan sai ya sabbaba saki ke abu na goma adamu ma'arifati fiqh liwa ya zama ita matan bata iya sanin maganan da za ta gaya wa mijinta ba ba ta tattauna magana in za ta gaya wa mijinta kawai maganan yana zuwa kaman haɓo ko kaman amai duk abin da ya zo bakinta kawai za ta furta mai to wannan yana iya sabbaba saki da wannan ma za a ji tsoron Allah a dinga kyautata magana to haka nan shi ma ya zama bai iya magana ba duk abin da ya zo bakin shi zai lafta mata to can ita ma za ta fara lafta mai daga nan kuma sai a zo a samu rabuwa to lalle mu kyautata maganganunmu kai ka kyautata mata ita ma ta kyautata maka maganganu sai a samu daidaituwa da izinin Allah ta'ala da wannan Allah ya ce wa qulu lin-nasi husna ku dinga faɗin magana mai kyau ga mutane abu na goma sha ɗaya tarkul musarahati bainal zawjayn fi kathirin min al mashakil zawjiyya ya zama shi miji ba zai iya faɗin abubuwan da take mai ba ko ita matan ba za ta iya faɗin abubuwan da mijin yake mata ba ashe ya daɗa yana cutanta shekara uku hudu biyar shida bakwai takwas shekara goma yana cutanta amma ba su taɓa gaya ma kowa ba ko kuma shi ɗin me take cutar shi ta cuce shi shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma amma bai taɓa gaya wa kowa ba yanzu an gama ƙure shi a bango kenan shi ya yi saki to yana da kyau in al'amari ya faru a gaya wa magabata ko a yi fatawa a san ina mafita take ga hindu matan abu sufiyan yace ya rasulullah inna aba sufyan rajulun shahihun la yuqini min an-nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi ya rasulullah lalle abu sufyan mutum ne mai yawan koro baya bani abin da zai ishe ni da ni da 'ya'yana. to inda baka faɗi wannan ba ƙarshen ƙarshe sai a ce an sake ta a ƙarshen ƙarshe ta ce sai dai abin da ta ɗauka a dukiyar ba tare da ya sani ba shin akwai laifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakibani ki dauka a cikin dukiyarki abin da zai ishe ki da kuma abin da zai ishe ƴaƴanki yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata mafita ke da wannan al'amari na goma sha ɗaya rashin fitar da abin da yake damun mutum tsakanin shi mijin ne ko matan ne wannan yana iya kaiwa zuwa ga saki amma ya faɗi cewa ta mai kaza ta mai kaza ko tana mai kaza tana mai kaza ce ka yi haƙuri ka ƙara da haƙuri ka yi afuwa to sai abin ya wuce bi idnillahi ta'ala abu na goma sha biyu adamu idaratul waqti fil bayt ya zama imma shi mijin ne ko ita matar bata iya tafiyar da lokacinta a cikin gidanta ba sai dai a samu cewa kullun da kullun tana chatting da wa'ansu daban ita yar duniya ce kullum da kullum tana chatin da wanku. a whatsapp ne a twitter ne a text messages ne yana shigo wayanta sannan kuma ga tana da miji to wannan lalle yana iya sabbaba saki wannan kuma cases daban-daban ya faru a kan haka abu na goma sha uku alhafi waya tana sabbaba saki daban-daban da wannan kuma za ku yi hattara sosai wa zai yi waya ki ɗauka me za ki faɗa a waya lallai sai kin kiyaye matuƙa in ba haka ba kuwa yana yawa mijinki yana da tsananin kishi sai kuma ya zo don su text messages bai gane kan shi ba sai kuma ga waya ta shigo hajiya mu haɗu a guri kaza a to kin ga irin wannan yana sabbaba saki sosai sai a yi hakara abu na goma sha hudu wujudul malal baina zaujai ya kasance sun kosa da juna ita ta gaji da shi shi ma ya gaji da ita saboda matsalolin da suke gudana wannan na iya kawo saki shi ya gaji da zama da ita ko ita ce ta gaji da zama da shi wannan yana kawo saki abu na goma sha biyar اختلاف الأهداف والتفكير بين الزوجين ya zama shi manufanshi na yin aure ya bambanta da manufanta na yin aure manufan bai zo ya yi daidai da daidai ba shi yana neman matan da za ta rufa mai asiri ya ɗauka ita haka take ita kuma tana neman mijin da zai azurta ta ta zunga samun kuɗin cefane kullum da kullum naira dubu biyu tana zuba da shi Ke ita manufan yin aurenta kenan shi kuma ba haka yake ɗauka ba don yana iya kaiwa aure ya lalace istilaful ahdaf wa tafkiri bayna zawjayn ya zama manufan ta bambanta to dole duka manufan mun za yi aure ya kasance manufa ce ɗaya za yi aure ne saboda addini za yi aure ne saboda Allah to sai zama manufan ta daidai take amma ya kasance shi yana so ya biya bukatar shi ne kawai ko ita tana so ta samu kuɗi ne ta samu mai kuɗi ta aure shi don ita ma ta yi kuɗi ko tana son mota ne ko tana son ita ma a siya mata gida sannan kuma Allah ya sa shi kuma ba shi da shi to sai ta samun mushiloli na yau daban na gobe daban abu na goma sha shida asbabu talaqa inda rajul me yake kawo shi namiji ya yi saki ta ɓangaren matsalolin maza abu na goma sha shida shi ne suwul zauja ya zama ya zaɓen timin dare a can na farko muka ambata cewa ya zama shi ɗin ko ita ɗin ta zaɓi timin dare a nan kuma ya zama shi ne ya zaɓen timin dare bai zaɓi mata da ta dace da shi ba to dole za a zo a afkar da saki to da wannan kenan dole a duba bangaren addini a sannan bangaren kyan halitta ga wata mata can cikin sahabiyar ana ce mata jamila matan sabit bin qais shi mutum ne wanda yake Allah ya yi shi da muni to can kuma ta ce wallahi ta ba ta bukatan zama da shi to ya za a yi za ki mayar mai da sadakin shi ta ce eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai sabi karbi sadakin ka ka sake ta saki daya to da wannan kenan idan ba ta kai zaben dare ko kuma shi miji yayi zaben tumin dare wannan duk yana iya kaiwa zuwa ka saki abu na goma sha bakwai albukulu inda zauj rowa gurin miji ya zama shi mai tsananin rowa ne wannan yana iya kawa a yi saki da wannan bai kamata a ce mutum ya dunkula hannun shi ba a ya dinga bayarwa daidai wa daida sannan kuma ita mace kada ta kasance abin da take bukata shine kullum a baka a'a shi kuma miji kada ya kasance mai ruwa ya sauke abin da Allah ya ɗora mai musamman na ciyarwa na shayarwa na tufatarwa ke kuma ki siffati da haƙuri ki siffati da godiya ga Allah mai jima da kasa abu na goma sha takwas da yake iya sabbaba saki kasratul khuruj min al ya zama shi miji baya zama a gida kullum yana waje kullum kullum yana waje hatta law kana dalika li ajli tijaratin aw ko da ma an ce saboda kasuwanci ne kullum a waje kullum a waje ko a ce shi malami ne kullum karatu kullum karatu to abin yana iya gunduran ta ta ce ta nemi ne a sake ta abu na goma sha tara kasratu zunu yawan zunubai ya zama shi mijin yana da yawan zunubai ya zama ba mutum ne wanda yake salihi ba mutum ne wanda yake nema neme sai ce ya nemi wacce ya nemi wacce an gan shi da wacce eh, an gan shi yana kaza an gan yana kaza to yawan zunubai yana sanya mace ta nemi saki abu na ashirin ihmalu tarbiyyatil abna wa tarku zalika lizawjati faqat ya zama shi uba ko shi miji ya zama yayi buris da tarbiyyan 'ya'ya ya bar ma uwa mace kawai ita ce za ta dinga tarbiyyan 'ya'ya to zuwa can ƙarshe wannan zai iya sabbaba musu saki tarbiyya ba na uwa bane kawai uba shi ma zai sa hannun shi amma duk da cewa ko bangaren mata ban tarbiyyan ku yafi karbi domin ku kuke tare da yara kullum da kullum abu na ashirin da ɗaya su'ul khuluq ya zama shi mutum yana da munanan ɗabi'u sannan kuma da baya girmama matan da kuma munanan maganganu da zai dinga gaya mata to tun ba ta iya mayar mai tana haƙuri ya mata yau ya zage ta ya zagi babanta ya zagi babarta su matsiyata ne kaza kaza kaza tun ba ta iya mayarwa har ta fara mayar mai daga can kuma sai ake an sake ta abu na ashirin da biyu alghadabu inda kulli shay shi miji ya ce duk abin da ya gani sai ya fushi to wannan yana iya kaiwa zuwa ga saki a'a me yasa cokalin can ba cire shi a gurin nan bane me yasa butan can take can me yasa ba yi wanke wanke ba me yasa ba gyara gado ba me yasa aka bar shara a can me yasa aka bar tukwane a can duk abin da ya gani sai ya magana kuma duk abin da ya faru sai ya fushi to lalle wannan yana iya kaiwa zuwa ga saki Dole manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa la targhab kada kai fishi. Mutum ya gani kaman bai gani ba, ya ji kuma kaman bai ji ba. To bi iznillahi ta'ala sai a samu dogon zango wajen aure. Amma matakan ya kasance yana da yawan fushi to lallai aure zai zai lalace. Abu na ashirin da uku, istijalu tabiyyar ya ce lallai lallai ita matan sai ta canja da gaggawa yana tana da wasu da ɗabi'u shi kuma yake a cikin kwana ɗaya kwana biyu yake so ta zama saliha yana ta riga ta saba da kallon arewacin jibo shi kuma baya so ita dole dole sai an bari in ba ta bari ba kuma a bakin aurenta to shi kenan kuma sai zai gani tana kallo kuma yake a bakin aurenta shi kenan ta tafi kenan da wannan dole dole a yi haƙuri gyara ba a samun shi a lokaci ɗaya ana ɗaukar lokaci kafin a ce an samu gyara to da wannan kenan gaggawa a ce lalle lalle ita matan sai ta gyaru a cikin kwana ɗaya kwana biyu ko daga yin aure dole sai ta zama fariha wannan yana iya sababa aure rushe abu na ashirin da hudu rashin lura da yanayin da mace take ciki na lafiyarta zai zama ba zai iya haƙuri ba sai ce lalle fa shi ya gaji shi zai sake ta adamu tabdiril wad'i a sihhi inda al-mar'a wal mail anha bisabab tilka al ya zama Allah ya daura mata laulayi shi kuma ya ce a shi ba zai haƙuri laulayi kullum ita kenan kalan asibiti ita kullum kenan tana asibiti shi kam ya gaji da haka ya sake ta a ya zama mutum ya lura kamar yadda ita take ciwo shi ma zai iya ciwo musamman an ce mace tana da juna biyu zai kasance yau da lafiya gobe babu lafiya don lallai mutu dole lura da wannan in bai lura ba kuma zai zai afkar da abin da zai zo nadama daga baya abu na ashirin da biyar ɓangaren maza ya zama yana da yawan abokanai yana da yawan hira a waje ya kawo wannan ya kawo wancan ya kawo wancan cikin gidan shi na lalata mai zamantakewan aure da iyalin shi yana wa zai iya kawo wanda ya fi shi lafiya gidan shi zai iya kawo wanda ya fi shi kyau zai kawo wanda ya fi shi kuɗi to daga nan kuma sai connection ya fara tsakanin matar shi da abokin shi to shi kuma kishi ya ɗibe shi mai tsanani ya ce ya sake ta Waye sabbaba shi ya sabbaba haka abu na ashirin da shida alƙaswatu fi ta'amul ya zama shi mutum yana da kaushi wajen mu'amala duk yadda zai mata mu'amala kawai kautasawa ne babu rahma a ciki wannan ƙarshen ƙarshe auren sai zo ya ya mutu abu na ashirin da bakwai ya zama mijin yana shaye-shaye shaye-shaye yana sababa mutuwan aure ya zama ya tafi ya fita zai je sha giya zai je sha wiwi zai je sha taba zai je sha tramon zai je sha kwaya ya zo ya ta dukanta gida to kaga ba za ta aminta da haka ba iyayenta ma ba za su aminta da haka abu na ashirin da takwas adamu fahmin nafsiyat rashin sanin yaya ita matar take yaya matsalolinta yake to yana ba ta da yawan magana yana yawa kuma tana da irin ciwo na aljanu eh suna sa ta ce shi kuma bai iya fahimtar haka ba tana da yawan fushi bai iya fahimtar haka ba to shi kenan sai ce ya sake ta kamar da ya iya gane cewa a ah, wannan matar tana da matsala irin kaza to bi iznillahi ta'ala sai a samu daidai daidaituwa abu na ashirin da tara alqanawatul fada'iyyal muharrama fitness stations wanda yake na haram ya kasance a kullum da kullum abin da ake kallo a gidan kenan wannan yana iya sabbaba saki a ji tsoron Allah a daina kallace kallaci na haram abu na talatin cif alkhiyaratu alkhiyanatu zawjiyya ya zama shi mijin yana ha'intar matan a duk lokacin da ya fita sai ya je gurin wata daban mana yana da wata kawo can da suke mu'amala ita kuma dai tana zaune a gida ta nan ta nan to da yawa zaki ji an bugo waya ana tambaya wai mijinta direba ne ya dawo daga tafiya to irin za ta wanke mai jeans sai kuma ga kondom a cikin wando sai kuma ba su ɗaya ba su biyu ba to mana tana tuhumtar mijinta da me kenan da zinaci zinaci kuma shi baya taba amfani da wannan a gida to amma kuma dai gashi a wandon shi eh ba su ɗaya ba ba su biyu ba su uku ba alkhiyanar zaujiya ha'intan mace ya zama miji yana ha'intan matan shi to lalle wannan iya sababa mutuwar aure abu na talatin da ɗaya ya zama shi mijin Allah ya jarabta shi aikin da yake babu da yana yiwa yana da aiki yanzu kuma an kore shi wurin aiki sannan bai samu kuma abin da zai yi ba sannan ga basu zuka sun mai yawa sannan kuma ga ɗawainiyar iyali ya yi yawa wannan dole ƙarshen ƙarshe dai ce ya sallame ta to Allah mai jima da kaka ya datar da mu ya yalwata mana wanda suke cikin kunci Allah mai jima da kaka ya ba su mafita abu na talatin da biyu al'ajizu jinsi inda rajul ya zama shi mijin har kullum baya ya biya mata buƙatarta a matsayinta na mace a kullum shi an neme shi zai ce shi ba zai iya ba al'adilul jinsi inda rajul to sai zama har yanzu har yau har gobe har sun yi aure wata ɗaya kenan wata biyu wata uku wata hudu har an ɗauki shekara kenan ba abin da ya iya yi to lallai wannan zai iya sabbaba saki al'ajizul jinsi inda rajul wannan kenan shi wanda yake da irin wannan matsala sai ya duba matsalar shi ya je iya kokarin neman magani in ba haka ba kuma to zai zama auren zai zo bangare abu na talatin da uku zama tare da iyalai a gida ɗaya السكن lahu الأهل kabirun fi كبير Zama tare da iyalai, mana tare da family e zama wana yana gidanmu Yayin shi ma yana gidan yayin yayin shi ma yana gidan e kuma kowa yana da matar shi kuma gida irin public gida ne haka kowa yana iya shigowa to lallai irin wannan yana sabbaba mai aure ya zo ya rabu ko kuma zama tare da iyayen da ba su gane addini cancan ba to shi ma yana iya sanya aure ya kasance ya bangare to don nan mafifici ya zama su ma'aurata sun fahimci addini iyaye ma sun fahimci addini to wanda in sha Allahu ita uwa za ta ɗauki ‘yar nan kamar ‘yarta ce, to bi izinin Allah ta ita kuma ‘ya za ta girmama mahaifiyar mijinta, to sai zama an yi zama na mutunci, zama an yi zama wanda yake ba na mutunci ba sai zama zama ne irin na mummunan kishi ita uwa tana kishi da matar ɗanta ita kuma ɗaya tana munanta ma uwa na ladabi sai ki ji 'yan mata suna cewa wai su eh ba za a kai su gidan typhoid da malaria wane ne typhoid da malaria wai uwar miji ita ce typhoid da malaria to irin wannan zai zama kenan auren bayin da zai yi shi miji ya ji ana ce babar shi typhoid da malaria to zai zama kenan zai fada cikin ya ayyuhal ladina amanu idza kahtumul mu'minat thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna abu na 34 تدخل الأهل في المشاكل الزوجية in ya zama akwai matsala tsakaninki da mijinki to ku yi kokari ku warware kayan ku ku biyu gama ita sai ta faɗa ma yayanta yayan kuma ya faɗa ma su aka je aka gaya ma kawunsu aka je aka gaya ma kakansu to abubuwa sai ya fa'i kenan sai a samu ga sai a rasa gane ta ya za a kullo ma wannan sai wannan ya ce a shi kam gaskiya sai dai a yi saki wannan ya ce a a yi haƙuri wancan ce ina a yi auren nan ba za a taɓa yi ba sai dai a yi saki mu daina shigo da wayansu cikin auratayya وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إيرابا فلا جناها عليهما أن يصلها بينهما صلها والصله خير في صلح تكنكانون وأن الشين ما في الخير أبو نتلا دب بيبدك إيه سبب سكي إفشاء الأسرار بين الزوجين إذا ما شيء مجي إن يجي دندلي sai dinga fallasa sirrin matar shi wannan yana iya kawo saki ما تاتي mata ta dinga fallasa aiki baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza duk lokacin da aka zauna mijinta dai shine a baya ko duk lokacin da aka zauna tsakanin maza matar shi ita ce a baya wannan yana iya kawo tsakiyar aure lalace abu na talatin da shida adamul injab ya zama shi mijin baya haihuwa an yi aure shekara biyar kenan shekara goma amma har yanzu Allah bai ba shi ɗa ba to ita matar biyan da za ta yi eh kuma ta ga ƙannanta sun yi aure har sun haihu kanwar kanwarta tana da 'ya'ya hudu tana da 'ya'ya biyar ita kuma ga ta nan har yanzu Allah bai ba ta haihuwa ba kuma sai aka gane cewa matsalar daga gurin mijin ne Allah ya halicce shi a ƙima baya haihuwa wannan yana iya sababa saki tsakan tarihi ko kuma ya zama ita ce ba ta haihuwa ya aure ta amma har yanzu ba ta haihu ba sannan kuma wani aure sai ya ga cewa wancan matan ta haihu wannan kaddara ce daga gurin Allah bayan da aka iya kuma mutum ba yana siya bane a gurin Allah Allah ne mai bayarwa Adamu, injab rashin haihuwa yana sanya ayi yi saki abu na talatin da bakwai talabul kamal وعدم الصبر على وجود الخطأ اليسير rashin haƙuri in an samu ɗan kuskure ɗan ƙanƙani miji ya ɗaga ran shi cewa lallai shi ba zai yi haƙuri ba wannan yana iya kawo sai a har dole mu siffatu da haƙuri ke ki siffatu da haƙuri shi ma mijin ya siffatu da haƙuri abu na talatin takwas ruhu istishara ya zama in zai nemi shawara abokin shi da zai ba shi shawara sai ba shi mummunan shawara ce shi a gidan shi ai ba isa mai kaza ba shi a gidan shi ai ba a mai kaza kai kai yadda kake maka kaza da kaza don ya samu abokane wanda suke ba shi mummunan shawara to sai a afkar da saki to har kullum da dinga sauraron masu shawara ta gari ko kuma ita ce an mata aure sai a samu kawaye da za su zo ɗakin sai su dinga gaya mata ai namiji ba ɗan goyo ba ne ai namiji ba a saka man fuska ai kaza kaza kaza kaza ita kuma ta ɗauki wannan shawara ta fara aiki da shi shi kuma ba zai ɗaukan wannan wani ba a ƙarshen ƙarshe ke ya sallame ta abu na talatin da tara ita matar ta kasance in mutum yana ɗaukan albashi ne da ce lalle in ya ɗauki albashi sai an yi raba daidai eh yana ɗaukan dubu hamsin ito lalle tana da dubu ashirin da biyar cikin albashi sama uzzauj a sama uzzauj fi ratibin zauja ko kuma sama uzzauja fi ratibin zauj anan ya zama shi mijin ya zama matar tana aiki ya ce lallai zai batta amma fa duk abin da ta ɗauka za su raba rabi a sai yana ba za ta yi da wannan ba ko ita ce ta jirgin da ya mai sharaɗi a duk wata sai ya ba ta naira kaza to zai zama auratayyan ba zai yi ƙarfi ba ke kenan bismillah sai zama za a yi samun rikita rikita abu na arba'in adamu mara'atul masha'ir ya zama shi mijin baya lura da abin da take so mace tana buƙatar yabo kamar yadda shi ma haka miji yana buƙatar in ya kawo abu a yaba to da yawa ɓangaren mata sai daga miji ya kuke ya kawo abu sai kuma a gwame ai inda ita ta siyo wannan ai da ba haka za a samu kuɗin ba ai shi an bugi hancin shi ne ai wannan kayan ma ai ba mai kyau ba ne a'a da maimakon ta karɓa ta yi godiya sai ta fara gwale shi to kin ga kenan irin wannan yana iya kaiwa in dai ɗabi'ar ta gagara canjuwa har zuwa ƙarshe sai a ce an yi saki to haka ne shi ma duk abin da za ta yi ba zai yaba ba to ƙarshen ƙarshe sai ta nemi cewa fa ita ta gaji da irin wannan zaman abu na arba'in da ɗaya yana iya yiwuwa tana da tsananin kishi to sai ya zama ya yi wani auren ta ce ita ba za ta iya zama ba in dai ya auri wata to zamanta ya ƙare da shi to lallai mata a nisanci tsananin kishi Allah bai yi ce kaɗai ba fankihu ma qaba lakum minan nisa'i sai ce matna wa tulasa wa ruba in ana tsoron in yin adalci to shine mutum zai taƙaita da mace ɗaya to amma yana da hali zai iya mata biyu mata uku mata hudu to ita ta ce ita kan ba za ta zauna da kowace ba ita kaɗai take so sannan shi kuma yana buƙatar mata biyu ne ko uku sannan dole ya kasance a afkar da ke ke to wannan kenan in ya ce zai ƙara aure sai ki mai addu'a na alkhairi kuma ki kyautata mai bi lahi ta'ala za ta zo amma kaman ba ta gidan ke ce da gidan bi lahi ta'ala abu na arba'in da biyu babu saqafa ala alhayati zaujiya ya zama shi miji da ita matan ba su da wayewa na zaman auratayya to wannan sai ya zama auren ba inda zai je ke abu na arba'in da hudu a na arba'in da uku adamu tafkiri fi mustaqbalil abna shi miji da yi tunani ba sai wai ce kawai to ya saki matar alhali kuma bai lura cewa to ƴaƴan shi nan gaba da ya za su zama ba rashin lura da yanda makoman yara za su kasance yana iya sabbaba saki shi kawai ta bata mai rai kawai dole sake ta kuma yana da kai saki uku sannan yaran kuma a kawo wata ita kuma watan ya kasance ba saliha ba ce mata ce wacce ba za ta iya riƙe ƴar wata ba ta dinga za muku ta dalilin haka yaran kuma su fanɗare su zama wani abubuwa daban abu na arba'in da hudu musamman ta ɓangaren mata adamun rabbati fi ya zama ita matan tun asali ma ba ta da niyyar yin aure ba wannan mijin take so ba an tilasta ta ne babanta ya tilasta ta lallai sai ne. ko ba ka ta tilasta ta lallai sai ne? alhali kuma ita ba shi take so ba da wannan lallai zai iya sabbaba a rabu da ita da wannan kenan a tabbata cewa lokacin yin aure tana son shi shi ma din yana kanta kada kawai a ce ai haɗin dangantaka zumunta za a yi kawai ai kai ga wacce kawai ai shi kenan mun ga za ku dace da juna sai kuma a can a zuwa ana cewa fa daman kin san fa ba ni na ce ina son ki ba a ba kai kace kana so na to me kake nufi ko kuma daman kin san ita ba ta ce tana son shi bane kawai an ce lallai shi za ta aura yake to ko ni tadi ma fa ban taɓa yi da kai ba ba ban taɓa cewa ina son ka ba ba kaddara ne ko ya sanya ga zan ja mu aure ne ya irin wannan ya zama ita ba ta da buƙatar aure aka tilasta ta akan cewa lalle sai wani yana iya sabbaba saki ta bangaren mata alghiratu za'ida ya zama mace tana da tsananin kishi kishin da ya wuce gona da iri wa lokacin yana iya sabbaba mata ne a rabu da ita a je a samu wata daban abu na arba'in da nawa kenan arba'in da biyar na arba'in da shida su'ul khuluqi mace ta kasance tana da munanan ɗabi'u wannan yana sabbaba mijinta ya rabu da ita abu na arba'in da takwas adamul inayati bil baiti wal ihmal al wadih ya zama ita macen ba ta iya lura da gida imma sanadiyan ayyuka ita kullun kenan tana aiki misali a ce ma'aikaciyar banki ce ta fita tun karfe shida ba za ta dawo ba sai karfe takwas na dare kenan gidan ya zama gida ce ne ko kuma ce mata ce tana da aure amma za ta kasance tana sayar da mai a filin station karfe shida ko karfe shida saura tun karfe biyar da rabi ta bar gidan miji ta tafi sayar da mai eh ba za ta taso ba kuma sai dare to shi irin wannan auren sai a hankali abu na arba'in da tara Allah mai jima da kasa ya umarce ku ku mata ku dinga sanya jibabi to miji ya auri mace yana so ta dinga sa jibabi ita kuma ko kaɗan ba ta sanya jibabi ta fi so ta ɗan yafa fagele ta fi so ta sa gogoro tabarruji ne abinda Allah ya hana kuma ita take so ta yi to sai zama ta dalilin haka auratayya ba zai yi ba abu na hamsin cip cip kasratul khuruj min al-bayt lis-suq yawan fice-fice mace ta ce kullum tana hanyar kasuwa yana ma yar kasuwa ce duk wani kasuwa da za a ci tare da ita za a ci a kasuwan kaya ma da ita za da ita za ta tafi baban na can gobanti monday market to shi kuma ce baya son fita fitanta ita kuma ta ce lalle fa sai ta fita to wannan duka suna daga cikin abubuwan da suke sabbaba saki Allah mai jima da suka ya da mu fi musamman su wanda za a aura su dinga mutunta iyaye shi ma wanda zai aure mutunta iyaye to bi iznillahi ta'ala sai ya zama an samu daidaituwa amma babu mutunta iyaye to nan shi ma har yanzu al'amarin ba zai tafi daidai ba Allah mai jima da kuka ya ba mu zaman lafiya gidajen mu Allah mai jima ɗaukaka ya datar da mu su dun akhira za mu takaita nan kenan Allahumma fil lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahitana waj'alhu al-warith minna waj'al tharana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين tambaya